za su iya haɗuwa an na bada misali irin yadda na haɗa aiki da ni kuma karatu ya baya fara aiki da ina jin ina sakandare aji saboda aiki yake a wurin gidareto mai zaman kansa wannan abu na farko kenan sai na ta hankalin ɗalibai su dauki aikin su da mahimmanci su kuma yan jarida su kuma rashin hankalin su akan cewa wannan mahimmancin aikin nan ya fi mahimmanci su mai da shi su sa shi da sha'awa maimakon abin da za a ba su wanda ake cewa brown envelope ah, sanadiyar aikin ne har na samu haduwa da shugaban kasa Muhammadu Buhari nake mai aiki tsakani da Allah shi ma yake so na tsakani da Allah har ya samu nasara ya jawo na ciki yau na zama dan majalisar tarayya kuma kashi ana tafe ana ci gaba da mu'amala amma an sha wahala sosai ah, yana da kyau mawadata da 'yan siyasa su ci gaba da tunawa da mutane mabukata su ba su ilimi su mahimmanci kan a kuɗi a ba su ko kuma a rinka kwayoyi ana ba su suna yin abubuwan da ba su yi